wannan taro ita ce ta uku da aka shirya kuma za ta tattauna ne akan matsalolin da ke addabar teku na duniya masu sauraro za su su ji menene dalilin da ya sa gwamnati ta amerika za ta nemi ta kira taro akan harkar da ya shafi teku to a gaskiya ya kamata jama'a su sani ruwan da ke tekuna na duniya kusan in ka raba duniya kashi ɗari to fiye da kashi saba'in na duniya ruwa ne da aka same su a tekuna masu yawa akwai tekun atlantic akwai ta pacific akwai su indian ocean da sauransu to dai ƙasa da muke da shi bai fi kashi talatin ba da sauran ruwa ne na tekun duniya to ashe in ko haka ne akwai abubuwa dama da jama'a suka ta'allaka a kan teku shi ake amfani da shi wurin manya-manyan jirage na ruwa wanda suke safara suke ɗaukan su man fetur suke ɗaukan kayayyaki daga ƙasa zuwa ƙasa sannan kuma mutum fiye da biliyon uku a duniya harkan samun abincinsu musamman ta hanyar kifi ya ta'allaka ne a tekunan da muke da su a duniya to ashe kuwa teku abuwa ce wadda ba za a yi wasa da ita ba shi yasa aka kira wannan taro don an gano waɗansu abubuwa da ke faruwa suna jawo matsala wanda dole ne a yi maganin su in muna son mu samu zaman lafiya a duniya haka ne to kamar yadda ka ce gwamnatin amurka ce ta baku wannan gaita zuwa wannan taro na akan teku to menene dalilin da yasa aka gayyato najeriya musamman najeriya a wannan taro to najeriya kamar sauran kasashe daga kudancinta tana da gaba na tekun atlantic in ka lura muna da manyan tashoshin jiragen ruwa tun daga lagos har zuwa port da kalaba to tun da kuwa muna da babban gaba na teku atlantic to ashe ba laifi ba ne a ce an gayyato mu domin muma muna da matsala tunda muna da gaba da teku kuma yana mana amfani ta hanyar teku ɗin ne ake shigo da ƙasa kayayyaki na shigowa najeriya manyan jirage na zuwa su kawo kaya su ne kuma suke ɗaukan mai ɗanyen mai da ake kasuwanci da ita suke ɗaukan sauran kayayyaki da muke aika da su ƙasashen waje so ya dace da aka gayyaci najeriya domin ma muna da abin da za mu amfana a kai